بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sun jira abin da za a saurara da dar allah da fatan za a kasance tare da mu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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa iran tana da haƙƙin mayar da martani kan duk wani harin wuce gona da iri kanta Ƙasar Iran ta ƙaƙaba takunkumi kan wasu mutane da cibiyoyin ƙasashen Amurka da Burtaniya da suke taimakawa ta'addancin Yahudawan sahayoniya. Ƙungiyar kwadago ta ƙasar Tunusiya ta gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga Gaza a ranar ma'aikata ta duniya. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada cewa Jamhuriyar Musulunci ta Iran tana da haƙƙin mayar da martani. kan duk wani wuce gona da irin yahudawan sahayuniya 'yan mamaya jakadan kasar iran kuma wakilin ta dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya yi watsi da zargin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke yi wa iran mara tushe ya kuma jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta taɓa fara ƙaddamar da yaƙi kan yahudawan sahiniya 'yan mamaya ba kuma ba ta da niyyar yin hakan a nan gaba amma duk da haka tana da haƙƙin mayar da martani kan duk wani harin wuce gona da iri da za ta fuskanta ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa da nufin kare ikonta da amincin yankin da tsaro da kuma muradin ƙasa jakadan na iran ya bayyana haka ne a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda ya watsi da zarge zargin da ba su da tushe ballantana makama da yahudawan sahayuniya suke yi kan jamhuriyar musulunci ta iran saƙon wasiƙa tana matsayin mayar da martani ne ga wasiƙar da wakilan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya aike ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da shugaban kwamitin tsaron majalisar a ranar 8 ga watan Afrilun wannan shekara ta 2024. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta kakaba takunkumi kan wasu mutane a Amurka da Burtaniya da suke taimakawa ta'addancin take haƙƙin bil'adama. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta sanar da cewa a ƙarƙashin dokar yaƙi da take a ƙarƙashin dokan yaƙi da take haƙƙin bil'adama da kuma manyan ayyukan ta'addanci na amurka da burtaniya a yankin gabas ta tsakiya jamhuriyar musulunci ta iran ta ƙaƙafa takunkumi kan wasu ɗaiɗaikun mutane da hukumomin amurka da na burtaniya kan hannun tallafawa ayyukan ta'addanci da take haƙoƙin bil'adama musamman ta hanyar bayar da kuɗaɗe ga yahudawan sahayuniya a ayyukan ta'addancin da suke gudanarwa a Falasɗinu da kuma ƙarfafa goyon baya ga ta'addanci da ke keta haƙƙin bil'adama a yaƙin da suke yi kan al'ummar Falasɗinu. Har ila yau ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Iran ta fayyace cewar takunkumin sun shafi mutane da hukumomi goma sha uku na Burtaniya sakamakon matakin da suka ɗauka na gangan. wajen nuna goyon baya da gudanar da ayyukan ta'addancin yahudawan sahiyoniya da suka hada da ayyukan ta'addanci ga zaman lafiya da tsaro a yankin da kuma ƙasa da ƙasa gwamnatin yahudawan sahiyoniya tana ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi kan al'ummar falastino a tsawon kwanaki 209 a jere a gaza sojojin mamayar yahudawan sahayoniya na ci gaba da aikata laifukan kisan kiyashi kan falasinawa a zirin gaza a rana ta 209 a jere ta hanyar kai hare-hare ta sama da ƙasa da kuma harba makamai masu linzami yayin da suke aiwatar da kisan kiyashi kan fararen hula da kuma aikata munanan laifukan cin zarafin bil'adama a yankunan falasinawa da suka mamaye inda falasinawa musamman mata da ƙananan yara suke cikin mummunan halin taimakon jin ƙai sakamakon killace yankunan da aka yi sakamakon killace yankunansu da aka yi kuma yanzu 'yan gudun hijiran falasinawa sun haura kashi 90 cikin 100 na al'ummar falastinu ma'aikatar lafiya ta gaza ta faɗa a jiya laraba cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon hare-haren wuce gona da irin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan yankin zirin gaza ya ƙaru zuwa shahidai 34,568 da kuma jikatan wasu 77,765 na daban tun daga ranar 7 ga watan oktoban bara Labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasar Tunusiya ta gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga Gaza a ranar ma'aikata ta duniya. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasar Tunusiya ta shirya wani gagarumin taro na tunawa da ranar ma'aikata ta duniya. kuma shugabanninta sun jagoranci wani tattaki a tsakiyar birnin tunis fadar mulkin kasar domin nuna goyon baya ga gwagwarmayan falasinawa da kuma yin tirda yakin kisan kare dangi da yahudawan Sahuniya suke kaddamarwa kan zirin gaza nuruddin tabobi babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunisia ya bayyana cewa ƙungiyar kwadagon ƙasar a cikin kundin tsarinta na asali a bayyane yake cewa yayin da muka haramta ƙulla duk wata alaƙa da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila a cikin kwaskwarimar ƙarshe ga dokar asalin ƙungiyar a halin yanzu gwamnatin tunusiya da dukkanin cibiyoyinta ba su da tunanin ƙulla wata alaƙa da 'yan mamaya amma duk da haka akwai buƙatar kafa dokar hukunta duk mai kira ga kulla alakar tattalin arziki ko siyasa da yahudawan sahayuniya 'yan mamaya babbar jam'iyyar adawa a ƙasar murtaniya ta yanke shawarar tsayar da shugabanta ɗan takarar zaben shugaban ƙasa jam'iyyar national rally for reform and development ta wasu jam'iyyar adawa mafi girma a ƙasar murtaniya ta sanar da cewa ta yanke shawarar tsaye da shugaban jam'iyyar hamadi wood cd muktar ɗan takara a zaben shugaban ƙasa da aka shirya gudanarwa a ƙasar a ranar 29 ga watan yunin mai zuwa jam'iyyar mai ra'ayin addinin musulunci ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya laraba inda ta ce matakin ya fito ne daga ofishin gudanar da siyasar jam'iyyar wanda ya zo daidai da matsayin majalisar gudanar da shawarar jam'iyyar da tsarin jam'iyyar da kuma burin al'ummar murtaniya na kawo gyara da sauyi a ƙasar ya ce matakin naɗin shugaban ƙasar ya zo ne a cikin tsarin ƙoƙarinsa na samar da wata hanya mai mahimmanci ga gwamnati da ke mulki a ƙasar Murtaniya wanda ke ɗauke da aikin yin garin bawul. Ƙarshen labarun duniya kenan. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako, dangane da siyasa, tattalin arziki, tsaro da zamantakewa, inda muke masu ƙarin bayani sannan daga baya, mu jira masana dangane da su, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da hasashen da ake yi na yiwuwar kotun ƙasa da ƙasa wato International Court of Justice ICJ a takaice. Tafi da sammacin kama wasu manya-manyan jami'an gwamnatin harfikar Isra'ila daga ciki har da Firayim ƙasar wato Benjamin Netanyahu saboda laifukan yakin da suka aikata kuma suke ci gaba da aikatawa a zirin Gaza. jaridar times ta ƙasar amurka ta ba da labarin cewa mai yiwuwa zuwa ƙarshen wannan wata wato afrilu da muke ciki kotun hukunta manya-manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato icj wacce take da cibiya a birnin hague za ta fidda samacin kama wasu manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar isra'ila wa'anda suka hada da firayim ministan ƙasar wato benjamin netanyahu ministan yaƙi babban hafsan sojojin ƙasar da kuma wasu manya-manyan jami'an tsaro na haramtaccen ƙasar saboda zargin su da aikata manya-manyan laifukan yaƙi suke kuma ci gaba da shi a yankin gaza tun ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata jaridar ta kara da cewa kotun tana son fidda sammacin kama ɗaiɗaikun mutane ne duk da cewa asalin aikinta shine wato warware matsaloli da saɓani tsakanin ƙasashen duniya a halin yanzu dai sanadiyar karar da ƙasar afirka ta kudu ta shigar a gaban kotun a shekarar da ta gabata na zargin aikata laifukan yaƙi to a gaza kan harbi ƙasar isra'ila kotun tana ɗaukar gwamnatin harbi ƙasar isra'ila a matsayin mai aikata laifin kisan ƙare dangi a zirin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye ƙasar afirka ta kudu dai tana daga cikin ƙasashen duniya wanda suka ɗauki tsauran matakai kan haramci kasar isra'ila saboda kisan kare dangin da take wa al'ummar falastinu a gaza banda shigar da karar da ta yi a gaban kotun ta icj ta yanke hulɗar jakadanci da haramtaccen ƙasar ta kuma rufe ofishin jakadancinta da ke birnin pretoria babban birnin ƙasar sannan ta dakatar da duk wata hulɗa da ita har zuwa lokacin da za ta dakatar da kisan da take yi a gaza. Bugu da ƙari gwamnatin ƙasar Afirka ta kudu ta ba da sanarwar cewa duk wani ɗan ƙasar wanda ya shiga yaƙi a Gaza idan ya shigo ƙasar ko kuma ya koma gida za a kama shi a kuma gurfanar da shi a gaban kuliya a cikin ƙasar tare da tuhumarsa da aikata laifin yaƙi. Sai dai masana da dama suna ganin hurumin kotun ƙasa da ƙasa ne ta fayyace matsayin ƙasashen duniya kan wani al'amari da ya shafi ƙasashen duniya wanda suka shafi ƙudurorin ƙasa da ƙasa wanda aka saɓawa da kuma hanyar biyan diya na hasarorin rayuka da kuma dukiyoyi wanda wata gwamnati ta aikata kan ɗayan ɓangaren asarori wanda aka yi saboda saɓawa ƙudurori na ƙasa da ƙasa. abinda kotun ya kamata ta yi shine da ta gudanar da bincike kan al'amuran da suka faru a ranar 13 ga watan yulin shekara ta da 2014 ya zuwa yanzu a ƙasar falastinu da aka mamaye na ayyukan take haƙƙin bil'adama kisan ƙare dangi da take haƙƙin mata da yara da sauran mutane a wannan yankin kuma wannan kotun tana da kasashe wa'anda suka amince da samuwarta daga cikin hadda kasashen larabawa wa'anda su suka fi cancanta a ce sun shiga da kara don bin kadin al'ummar falastinu sai dai abin bakin ciki hakan bai faru ba har zuwa lokacin da kasar afirka ta kudu ta yunkura don amfani da wannan damar kan harbi kasar isra'ila kasashe kimanin goma sha biyar da kasashen larabawa suna daga cikin kasashen da suka amince da samuwar kotun sun kuma hada da algeria masar iraki jordan kuwait lebanon saudiya da kuma tunisia har ila yau kotun ta kasa da kasa da ke lahai tana da hurumin hukunta ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke da hannu wajen aikata ayyukan take haƙƙin bil'adama ko kuma dai suka zama sanadiyar haddasa rikici wanda ya halaka rayuka da kuma dukiyoyi a wata ƙasa a duniya kamar dai yadda ta yi da tsohon shugaban ƙasar ivory coast lauren bagbo ko kuma dai kamar yadda ta fi da sammacin kama tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan el bashir da kuma shugaban ƙasar rasha sai dai tunda kotun ba ta da 'yan sanda ko jami'an tsaron da za su kama mata duk wanda ta yanke hukunci a kama shi to dole ne sai ta dogara da sauran kasashen duniya musamman kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya don hakan ko kuma dai kotun ta dogara da kasashe 124 da suka amince da ita a duniya wanda suka hada da dukkanin kasashen turai banda haka hanji kasar isra'ila ba ta amince da samuwar kotun ƙasa da ƙasa ta icj ba sannan ba ta amince da duk wani hukuncin da kotun za ta yanke a kanta ko jami'an gwamnatin ƙasar ba amma falastinawa sun amince da wannan kotun tun shekara ta 2015 sannan ta zama memba na wa'anda suka amince da hukuncinta tun lokacin don haka idan muka dubi yadda hanfi kasar isra'ila a cikin watanni bakwai da suka gabata wato daga ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata ko na shekarar da ta gabata to ta kashe aƙalla falasɗinawa dubu talatin da hudu ta jikata wasu dubu saba'in da bakwai sannan ta tilasta wa falasɗinawa kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ƙaura daga gidajensu da ta rusa a kansu a arewa da tsakiyar gaza har ma da kudancin zirin na gaza banda haka ta samar da wani mummunan yanayin rayuwa ga miliyoyin falasɗinawa a zirin na gaza sannan kotun tana gudanar da bincike mai zurfi har guda 32 kan abin da gwamnatin Netanyahu ta yi na kisan ƙare dangi a ƙasar Falasɗinu da aka mamaye tun shekara ta hudu zuwa yanzu. Har ila yau ta tabbatar da cewa hare-hare fiye da dubu ɗari biyar wanda sojin harbi ƙasar Isra'ila suka kai a ƙasar ta Falasɗinu da aka mamaye musamman a Gaza tun lokacin gaskiya ne, banda haka tana sauraron wasu ƙarin dubban bincike kan yakin da ke faruwa a halin yanzu a Gaza wanda ake sa ran za su fi muni ga waɗanda suka gabata sosai. Don haka duk tare da wannan al'amura da muka ambata, ɗaya daga cikin hanyoyin da kotun za ta bi wajen tabbatar da cewa natan yahu da majalisar ministocinsa sun fada tarkon kotun sun hada da dogaro da shaidu na jami'an agajin shigar da kayaki na agaji zuwa zirin Gaza. Kuma ta wannan dabarar ce, Karim Khan, babban mai gabatar da ƙara na kotun ICJ, ya ce zai bi, ya kuma ƙara da cewa hamji ƙasar Isra'ila da gangan ta hana kayakin agaji da abinci shiga zirin Gaza, wanda kuma a ƙudurorin ƙasa da ƙasa yin haka laifin yaƙi ne har ila yau kotun tana iya amfani da wata dabara ta jefa ƙasar isra'ila cikin tarkonta wato ta dogara da rashin ba da haɗin kai da kuma rashin gabatarwa kotun shaidun da take bukata a binciken da take yi a kan yiwuwan aikata laifukan yaƙi a gaza ta ƙi ta ba da takardun da kotun ta nema don gudanar da ayyukan nata na bincike. don haka daga ƙarshe dai kotun tana iya jefa ƙasar isra'ila cikin tarkonta da wa'annan shaidu ta kuma fidda sammacin kama na Netanyahu da jami'an gwamnatinsa wanda hakan zai takura wa jami'an gwamnatin ƙasar isra'ila a duniya musamman a hulɗarta da ƙasashe membobi a kotun icj don haka masana da dama suna ganin duk tare da faɗi tashin da ƙasar isra'ila da kuma amurka suke yi na hana kotun ƙasa da ƙasa ta ICJ fidda sammacin kama Netanyahu da ƙarshe dai suna, suna fatan kotun za ta fidda sammacin kama shi nan gaba banda shi ana sa ran sammacin ba zai takaita kan Netanyahu kaɗai ba zai shafi wasu da dama daga cikin ministocinsa da kuma jami'an tsaron hamci ƙasar Isra'ila idan kuma hakan ya faru to kuma za a yi wata girgiza mai tsanani a harkokin siyasa da kuma tsaron hamji ƙasar isra'ila to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh شريار القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما رمو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani a cikin wannan shiri kamar yadda muka sani mukan bijiro muku da ayoyi daga cikin wannan littafi mai tsarki sannan mu ainihin ga ma'anar abin da allah ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi domin da ƙarshe mu samu shari'ar da ke tattare da ayoyin da muka saurara a yau ma insha Allahu kamar kullum za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan shiri namu na baya idan masu sauraronmu ba su manta ba a mu na baya a wannan wato shiri na shirya alkur'ani mun kawo ƙarshen bayani ne a cikin suratu fatir wanda wannan sura ta fatir mun faɗi abubuwa da allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da kuma mun ga irin shiryar da ke tattare da ayoyin wannan sura surat fatir to a yau cikin yarda allah za mu ci gaba kuma za mu ɗora ne tare da ci gaba da surat yasin a cikin wani surat yasin sura ce a cikin alkur'ani wadda ke ɗauke da wato abubuwa daban-daban koyarwa daban-daban kuma tana da falala mai yawa da farko dai wannan sura suratu yasin an sauko da ita ne a makka wato sura ce makiyya wata ta sauka a makka kuma ayoyinta 83 ne na littafi mai tsarki sannan malamai suka ce duk wanda yake cikin rashin lafiya aka karanta masa suratu yasin kuma ya zama wannan rashin lafiyan ta zama sababi daga wannan rashin lafiya mai tashi ya rasu sannan aka karanta masa suratu yasin a wannan rashin lafiya din to malamai suka ce kwatankwacin adadin haruffa din da ke cikin suratu yasin sau goma kwatankwacin wannan haruffa din sau goma allah zai turo da mala'iku zuwa ga wannan mamaci haka kuma mala'ikun nan za su zama tare da su za a kai wannan ainihin mamaci kabarinsa su ma za su shiga cikin masu jana'iza kenan kuma suna nema masa gafara wajen allah subhanahu wata'ala wato kenan abin da nake suna mana duk waɗannan ana mana falala ne na suratu yasin da irin abin da ke tattare da ita saboda haka muna fata ubangiji subhanahu wata'ala zai ba mu ladan wannan sura suratu yasin ya kuma samu mai aiki da shiryen da ke tattare da wannan sura mai alfarma saboda haka ba da ɓata lokaci ba na kiran masu sauraro da su kasance tare da mu domin mu ci gaba da sauraro ko kuma mu saurari abin da ke tattare da wannan sura suratu yasin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنظر أحياني كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني بقلبي نوره يسري yanzu kuma ga sharhin waɗannan ayoyi da muka saurara to wannan shirya sai allah ya ce to abin da ya sa na haka sai ubangiji yake nuna masa cewa shi alkur'anin nan fa da allah ya kasance ya sanyo shi ya kuma turo manzo da shi ko kuma ya turo wa manzo shi domin ya kasance ya shirya da mutane domin alasaratul mustaqim zama akan tafarki madaidaici shine bin alkur'ani wanda manzon allah ya zo da shi sai Allah ya tabbatar da cewa wannan ƙur'anin shi ya sako da shi sai ya ce tanzilal azizin rahim wato abin da yake suna mana shine shi fa alkur'ani saukarwa ne daga wani wanda yake mabuwayi allah mabuwayi fa shi ya saukar da wannan alkur'ani wannan mabuwayin kuma mai cike da hikima shi allah subhanahu ta'ala mabuwayi ne ya ɗaukaka akan dukkan wasu kafirai sannan mai rahama ne rahamarsa kuma ta game dumumi ne baki ɗaya shi yasa yake faɗan wannan cewa to shi wannan ubangijin fa shi ya sauko da alkur'ani da ainihin waɗannan abubuwa da ya nuna tattare da shi to amma menene dalilin da Allah subhanahu ta'ala ya sa shi ya turo da manzo tare da alkur'ani sai yake cewa domin ka gargadi wasu jama'a domin ka wa'azantar da jama'a su wane ne waɗannan jama'a din wasu malaman sai suke ce ai ana nufin larabawan maka waɗanda suke sun yi nisa daga shari'a amma hakikanin ma'ana shine ana zance ne na mutane baki daya domin ka gargaɗi jama'a baki daya tunda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a wani guri saboda haka kenan Allah ya ce ya turo manzon Allah sallallahu alaihi tare da alkur'ani domin ya gargaɗi wasu jama'a waɗannan jama'a ɗin jama'a ne waɗanda suka kasance sun kasance cikin gafala sun kasance cikin gafala domin me suka kasance cikin gafala domin mutane ne waɗanda ba a ainihin wa'azantar da iyayensu ba tun da ba a gargaɗi iyayensu ba sai suka zama cikin gafala to kaga su na farko farko an gargaɗi iyayensu kakannin kakanninsu kenan tunda sun zauna da annabawa irin su annabi isma'il ko annabi ibrahim ko sauran annabawa wa'ancan na can to amma su wa'annan waɗanda suke rayuwa a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam allah ta'ala yake cewa ba a gargaɗi iyayensu ba ba wani mai wa'azi da ya zo musu tunda tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wasu malaman sun ce an kai wajen shekara 500 kafin a to wannan lokacin na fatara wanda babu wani manzo kaga ai su iyayen waɗannan da manzo ya tashi tare da su ai ba a gargaɗi iyayensu ba ba su raye da wani annabi ba shi yasa Allah ta'ala yake cewa to domin haka ne Allah ya turo maka ya sauka maka da wannan alkur'ani domin ka kasance ka gargaɗi waɗannan mutane ɗin su waɗannan sun kasance cikin gafala saboda haka Allah ta'ala yake cewa na yana rantsuwa cewa su fa waɗannan mutanen azaba ta duniya ta tabbata a gare su haka kuma azaba ta lahira ma ta tabbata a kan mafi yawa daga cikinsu saboda haka ya kamata mu san cewa waɗanda azaba ta tabbata a kan mafi yawa daga gare su sai allah ta'ala yake nuna mana kamar cewa mai. saboda haka zukatansu sai suka zama rufaffu ko da kai musu magargaɗin ba za su yi imani ba zuciyan ta rufe ruf sun zama cikin gafala kuma ko ka gargaɗe su ma ba za su yi imani ba shi yasa Allah yake cewa laqad haqqal qawlu ala aktharihim wannan haƙiƙa azaba ta wajaba akan mafi yawa daga cikin su saboda haka wa hum la yu'minun ba za su yi imani ba shi ne za ga cewa mutane a yi ta kira a ta wa'azi a yi ta gargaɗi amma sun kasance sun yi cikin sun nutsa cikin gafala shine Allah ta'ala yake nuna mana dangane da waɗansu daga cikinsu mafi yawa daga cikinsu suna cikin irin wannan gafa yanzu kuma ga shiryar da za mu ɗauka daga waɗannan ayoyi da muka saurara daga cikin shiryar da ke tattare da waɗannan ayoyi guda bakwai da muka saurara shine na farko dai ubangiji wani wata'ala ya yi wani tsokaci tsokacin nan da ya mana shine na rantsuwa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ga ya rantse a kai to abu ne mai muhimmanci ba ko da dai ko da Allah bai yi rantsuwa ba abu ne yana da muhimmanci to amma abu na farko bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi kiran manzo da sunansa sai yi rantsuwa saboda haka wannan shirya ce mai muhimmanci da ya kamata mu ɗauka shirya ta farko rantsuwar ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna mana muhimmancin al'amarin da zai biyo bayan rantsuwa din wato jawabin rantsuwa sai mu saurara sai kuma shari'a ta biyu da za mu ɗauka a cikin wannan ayoyi shine allah ya rantse ya tabbatar mana da cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya aiko mana shi wato aike ne daga allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na mursali daga cikin irin mursalan da ya taba aikowa kuma ya aiko su to annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikinsu shirya ta uku da za mu samu a cikin waɗannan ayoyi shine ko kuma ita ce cewa ƙur'ani ubangiji ya sauko shi ne domin gargaɗan mutane wadaka duk wanda yake ɗaukan ƙur'ani akan wani abu daban to ya kamata ya kau da wannan tunanin an aiko da ƙur'ani ne domin gargaɗi da kuma shiryar da al'umma shirya ta hudu za mu ɗauka daga da wa'annan ayoyi da muka ji ita ce cewa akwai waɗansu mutanen da sun shiga gafala sun yi nisa cikin gafala saboda haka wa'azi ba zai musu ba gargaɗi ba zai musu ba irin waɗannan mutanen suna cikin gafala to da wuya ka ga sun yi imani sun dawo sun bi allah ta'ala allah kare mu daga irin waɗannan jama'a waɗannan kenan a takaice shiryen da za mu samu daga waɗannan ayoyi da muka saurara na suratu yasin daga aya ta ɗaya zuwa aya ta bakwai tare da fatan allah subhanahu ta'ala zai samu dace saboda lokaci a nan za mu tsaya sai a shirinmu na gaba in allah ya kai mu za mu ci gaba daga yadda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن أحكام هو خير لسان وبيان آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare alaikum barkamu da saurara da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Faransanci wanda sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ke gabatar muku Ga masu son su karanta matanin wannan shiri namu na koyi harshen Farisanci suna iya su zarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani. Sannan kuma muna gabatar da shirin ne a kowace rana ta talata. Didalla Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na tara. Kamar dai da kuka riga kuka sani, Muhammad da Ramin sun riga sun zama abokan juna, kuma yanzu haka suna rayuwa ne tare a ɗaki guda a babban gini na ɗakunan ɗalibai na jami'ar birnin Tehran. A yau dai Muhammad da Ramin suna cikin ɗaki. Sai Ramin ya ɗauko wasu hotuna ya nuna wa Muhammadu. Shi kuma Muhammadu ya diba waɗannan hotuna suka yi magana dangane da dangi Ramin, wanda kuma ko babu idan dai ana tare da mu za a ji yadda su ta kaya amma kafin a ji wannan tattaunawa sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda muka saba. in aga wannan malami kist wane ne? pedaram babana javon matashi ham hakanan madaram mahaifiyata madar mahaifiya pesar yaro in pesar wannan yaro barodar دن اوه خواهر یر اوه برادرم دن اوه نه خواهرم یر اوه تا دختر یارینیا چند تا نوا تو داری کی kake da Yek. ɗaya Du. biyu man doram ni nake da khanevade mutanen gida ko iyali buzurg babba پسر بزرگ خانواده ببن ده اگیده تو هستی کی ککی من نیستم نی بانی بانی برادرم است دم اوانا نی فقط کوی من ندارم نی بنیدا میدانم نسنی که و؟ چه کاره که می یکی او چه کاره است شی که می یکی کارمند ma'aikaci بانک banki karmande بانک ma'aikacin banki خواهر بزرگم ارواتا ببا پرستار می ایکن جنیا خواهر کوچکم ارواتا قرمه هنوز هر ینزو او می رود اتا تنازوا به مدرسه زوا مکرانتا خواهرت چطور؟ ارواکا یا یا کنن To madalla yanzu kuma sai a saurara da kyau domin a saurari yadda tattaunawa ta kasance tsakanin Muhammadu da Ramin. Muhammadu dai yana duba waɗannan hotuna kuma yana tambayar Ramin. این آقا کیست؟ ایشان پدرم است. اوه پدرت جوان است بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است این پسر کیست؟ این پسر برادرم است این دختر خواهرت است؟ بله این دختر خواهرم است شما چند تا خواهر و برادرید؟ من یک برادر و دو خواهر دارم تو پسر بزرگ خانواده ای؟ نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم بله میدانم که تو یک خواهر داری برادر تو چه کاره است؟ برادرم کارمند است کارمند بانک خواهرت چطور؟ خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. تو yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a sake sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu پسر ته از a cikin harshen این آقا کیست؟ ونن مالمی وانه ایشان پدرم است. شی بابا ننه. اوه پدرت جوان است. آها بابانکا متشی نی بله پدرم جوان است این خانوم هم مادرم است ای بابانا متشی نی ونن ماتا کما چی این پسر کیست؟ وننگ یارن وانه این پسر برادرم است وننگ یارو ɗan uwana ne. این دختر خواهرت است؟ wannan yarinya ‘yar uwaka ce? bale in دختر خواهرم است. e wannan yarinya ‘yar uwata ce. شما چند تا خواهر و برادرید؟ shin kai dan uwa da ‘yar uwa nawa kake da su? Man یک برادر و دو خواهر دارم. نی اینا دا دان اوا گودا دیا da این ‘yan uwa mata گودا بیو. تو پسر بزرگ خانواده ای؟ کنی با بند ɗa نه. من پسر بزرگ خانواده نیستم. برادرم پسر بزرگ خانواده است. آ آ. نی نی ne babban ɗa a dan uwana ne babban ɗa a gidanmu. Man barodar na daram, man faqat yek khohar daram. Ni ban da ɗan uwa namiji, ina da ‘yar uwa mace ne guda ɗaya kawai. Bale, mi donam ke yek khohar dari. I, ni na sani cewa kai ‘yar uwa ɗaya ke gare ka mace. برادر تو چه کار است؟ دان اونکا می نه؟ برادرم کارمند است. کارمند بانک. دان اوانا ma'aikaci ne, ma'aikacin بانکی خواهرت چطور؟ ار اوار کپا یا. خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. ‘Yar uwata babba tana aikin jinya ne, ‘yar uwata ƙarama kuma har yanzu tana zuwa makaranta ne. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tare da yin la'akari da yadda jimloli suke zuwa da kuma ayyukan da ke ƙarshen kowace jimla. این آقا کیست؟ ونن معلمی وانه ایشان پدرم است شی بابا ننی اوه پدرت جوان است آها بابنکا متشی بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است ای نه؟ matashi ne wannan mata kuma mahaifiyata ce in پسر wannan yaron wane ne? in pesar برادرم wannan yaro ɗan uwana ne. in دختر خواهرت ast. wannan yarinya ‘yar uwaka ce? bale in دختر خواهرم e wannan yarinya ‘yar uwata ce. Shuma can ta khohar wa barodarid. Shinkai ɗan uwa da ‘yar uwa nawa kake da su. Man yake barodar wa do khohar doram. Ni ina da ɗan uwa guda ɗaya da kuma ‘yan uwa mata guda biyu. To, pesar bozorge khanewade yi? کنی نه babban ا کو نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است آ با بانی ne babban ا a با ba ɗan uwana ne ا من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم نی بند دن نمیی میجی. اینا د ار اوا مچه نه گودا ده کوی بله میدانم که تو یک خواهر داری ای نی نسنی چوا کی ار اوا ده که گری که مچه برادر تو چه کاره است؟ دان اون که می نه برادرم کارمند است کارمند بانک دان اوانا ما ایکچی نه ma'aikacin banki. خواهرت چطور؟ ار اوار کپا یا خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. ار اوتا بابا تنا ایکن جنگانی نی. ار اوتا کرما کما هر ینزو تنا زوا مکرانتا ta jama'a masu saurare shirin namu a nan ya kawo ƙarshe da fatan kun ji dukkanin kalmomin da muka yi amfani da su kuma kun rike su da kyau to amma kafin mai ban kwana da kuku mu karkare sai an ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. In aga. Wannan malami. کیست؟ وانینه پدرم بابانا جوان متشی هم حکنن مادرم مهیپیتا مادر مهیپیا پسر یارو این پسر ونن یارو برادر دن اوا خواهر یر اوا برادرم دن اوا نه خواهرم یر اوا تا دختر یارینیا چند تا نوا تو داری کی ککی دا یک دیا دو بیو من دارم نی نکی دا خانواده متانن گدا کو ایالی بزرگ بابا پسر بزرگ خانواده بابنگ ده اگه تو هستی کی ککی من نیستم نی بانی بنی برادرم است دان اوانا نی فقط کوی من ندارم نی بندا میدانم ناسنی که چیوا چه کاره ایکی می یکی او چه کاره است شی ایک می یکی کارمند چی؟ بانک بنکی کارمند بانک چن بنکی خواهر بزرگم ار اواتا پرستار می ایکن جنیا خواهر کوچکم ارواتا کرما هنوز هر او می رود ایتا تنازوا به مدرسه زوا مکرانتا خواهرت چطور؟ ارواکا یا یا ta jama'a masu haure a nan ma kawo ƙarshen shirin namu ga masu son su karanta matanin wannan shiri namu na koyi harshen farasanci suna iya su zarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani sannan kuma muna gabatar da shirin ne a kowace rana ta talata sai a mako na gaba idan allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad rajapur da shirin afefe ne abdullahi salihu ga tsanake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba.